abu ni idan na ɗauko kyamara mana ya zo ya min aiki ni zan ce ga inda za ka ajiye min kyamara can nake so white nake so ka ɗauko min ko siyo ko white siyo duk da haka dai ni nake dai bawa shi ma mai kyamaran direct da ba zai yi in je in ɗauko kyamara man ba kawai in ja gefe in tsaya in ce shi ya yi min kyamara man ɗin kaga ba zai yiwu ba. Bangaren rubutu suwa suke rubuta maku? So ni nake rubutawa. saboda ba alfahari ba dai duk cikin unguwanmu ba fim ɗin da aka yi aka samu nasara ko in ce ya yi trending ya yi yawo a unguwar irin fim ɗin mu don ni a matsayina na tsoho ne ya ke dawowa a gida yadda kake yadda gidan ku manya manyan yan kasuwa da muke da su a nan arewa wanda muna kallon kuna tare da Umar S Mukutar wanda aka fi sani da Umar MK daraktan fim ɗin yaran zamani kuma jarumi a masana'antar shirya fina-finan hausa kuma edita takaitaccen tarihinka to ni dai takaitaccen tarihi na an haife ni a unguwar daɓai na yi firamare secondary a waika makarantar unguwar daɓai bayan na gama secondary school na je audu na lici to yaushe ka shiga kayo? yawwa na shiga rikakken fim aƙalla yanzu za a yi shekara shida da shiga ta harkar fim. Ta yaya aka yi ka shiga? Yawwa ta yace aka yi na shiga dama so a baya dama ina son harkar. To ya kasance da muna ɗan fita kwamedi haka tun muna fita kwamedi sai na duba na ga a unguwanmu yau a ce yau gashi ba wasu waɗanda suke ɗan wasan kwaikwayo sosai sai na yi creating ɗin cewa bari ɗauko wani fim wanda zan zo in yi creating ɗin shi da 'yan unguwarmu mu fara ɗaukarsa cikin ikon Allah muka sa sunan fim ɗin yaran zamani saboda muna so yara matasa muke so mu zuba a cikin aikin saboda haka ne muka sa mai suna yaran zamani muka fara aikin kuma har ya kai yanzu ma muna kan yi na to da ka shigo da me ka fara da na shigo da abin da na fara na fara harkar fim ne tun ina editing da na fara editing gaba-gaba dai da ana kamun bidiyo in yi editing ɗin shi Superstar, fasta design ina yi to sai na fara ma directing da na fara directing gaba-gaba ma har na fara na buɗe kamfanina wanda kamfani na mai suna umar mk production limited na buɗe shi kuma har na yi fina-finai yanzu akalla sun kai guda biyu da na a ciki to shi directing ɗin ka je ka koya ne ko ya aka ka fara so gaskiya ni directing dai ka san abu inda aka ce dai dole sai ka je ka koya akwai waɗanda muke zuwa mu dan kwaikwaye su manyan daraktoci irin su marigayi aminu s bono ya bani gudunmawa shi ma sosai kamar su abba dorayi daraktan film din a duniya shi ma ya bani gudunmawarsa sosai wanda ta su ne in muka je muke gagganin wasu abubuwan har mu zo mu koyo mu zo mu zuba su a aikinmu akwai ƙungiya ta daraktoci masu ba da umarni hmm. ka shiga ka dama da su ko koya abin yake yanzu eh su gaskiya dai kaga dai ni dai duk da dai ba wani wai shiga wannan din su nake ba amma ko taron nan da aka yi na murgayi aminu ezbomi na taron daraktoci da aka suka je gidansu ni ma na ziyarci wajen taron baya ga nan wace gudunmuwa ka samu ga su 'yan masana'antar idan ganin cewar ka samu nasara abin da kake gudanarwa so gaskiya gudunmawa kam na samu don sometime da yawa ko da wani abin suka ga na yi wanda na ba daidai ba suna kira ni a waya su ce nan kayi ba daidai ba ya kamata ka gyara nan kayi ba daidai ba nan ya kamata ka gyara so kuma saboda masu gidana ne ina gyarawa kaga ko nan ma babbar gudunmawa ce a ga laifinka a kira ka a waya a ce ka gyara su duk irin wannan abubuwan suna taimaka min da shi to amma wasu su ce yadda kake da ƙananan shekaru ta yaya kake haɗa kan 'yan wasa a gurin ɗaukar shiri ba tare da ka fuskanci ƙalubale ba so gaskiya ka san shi dama abu akan ce in dai za ka yi shi akwai ƙalubalensa ƙalubale a aiki gaskiya an sassamu da yake akwai mutanen da aikin suka taimaka min akwai 'yan unguwanmu waɗanda ba zan taɓa manta da su ba waɗanda da su muka zo muka haɗu muka yi kiritin ɗin aikin kuma muka zo muka yi kamar yanzu kaga alfadiji akwai wani unguwanmu ana ce mai alfadiji wannan ya ba mu gudunma ta ɓangaren aikin sosai wajen rubutu da shi muke zauna mu ga mun zo mun yi rubutu wajen ɗauka ma da shi muke zuwa mu ga an ɗauka a natse wajen editin ma duk dai sometime dai shi yake taimaka mana a aikin sosai ba da kama akwai 'yan unguwan mu da yawa sun taimake mu a aikin to kudaden da ake gudanar da harkar da harkar fim sai da kuɗi ta yana kuke samun kudaden da kuke gudanarwa so shi kuɗi inda muke samun kuɗi talla don su ni gaskiya ka ga tun kan ma in fara wai fim haka tun ina editing ana kawo mun irin tallukan kamfani ina daddatsawa so akwai wani kamfani da shi kusan ma ya fara ma sanadiyar jawo ra'ayi na harkar fim akwai wani shago da aka buɗe a unguwarmu albarka provision so da ya buɗe kamfanin sai yake ji ana ce mai ina editing ina waye sai ya ce akwai tallan shagonsa in zan iya zai bani so ni kuma a lokacin dai nake dan nuna mai kamar ba zan iya ba dai kamar kawai ni editing na iya sai kawai sai na ji zuciya ma ta ce min ai zan iya na je na karbi kwantirat ɗin nan muka rubutu na karɓi tallan akalla na je na je na kyamaraman suka zo suka yi aikin ya kawo mana jingil muka ɗora aka editin na zuba jarumai a ciki aka je aka yi bidiyon so shi gayan ya ba mu kuɗaɗe ma da yawa wanda da su muka yi producing in season 1 na to baya gana yanzu kai meye burinka a wannan harka so buri na a wannan harkar abu biyu ne na ɗaya na zama babban darakta na biyu in ga na yi babban aikin da in allah yadda a industry ba a taɓa yin sa ba wannan shi ne babban burina hakan ce wasu daraktocin eh, daga ba da umarni na card action yanar suka tsaya duk wasu abu da suka shafi ɗaukar hoton wannan abun suna da karancin sani a kai kai ya kake domin ka faɗaɗa tunaninka don ganin cewar kai kana aiki wanda yake mai kyau kamar na hoton ko na bidiyo eh, ai darakta shi ke ba da umarni gaskiya ne to wasu ana ganin kawai daga cut sai action kawai suka sani a'a to ni gaskiya dai ba anan na tsaya ba ni idan na ɗauko kyamara mana ya zo ya min aiki ni zan ce ga inda zaka ajiye min kyamara can nake so white nake so ka ɗauko min ko siyo ko white siyo duk dai haka dai ni nake dai bawa shi ma mai kyamaran directing tunda ba zai yiwu in je in ɗauko kyamaraman ba kawai in ja gefe in tsaya in ce shi ya yi min kyamaraman ɗin kaga ba zai yiwu ba so a bayansa nake tsayawa shi zai saita kyamara in ce ɗaukan min nan ɗaukan min nan ɗaukar shi ta gefe ɗaukar shi ta waya duk dai ni nake da yawan wannan abin gaskiya ba na barin mai kyamara ko in ce yi min aiki in jira mai ido. to bangaren rubutu suwa suke rubuta maku. so ni nake rubutawa. dama can kai marubuci a a wai akwai wa'anda suke na gaya ma unguwar tamu kamar yanzu kaga shi alfadiji na unguwar tamu kusan shi yake yin creating din abubuwa in a zo a kwamfuta ta ni nake rubutawa har mu je mu haɗa sikirif ma mu muke haɗa sikirif shi zai ka karanto min ga abubuwan da za a yi haɗu nan ya kamata a yi kaza nan ya kamata a yi kaza da ababba da shawara ma haɗe in muka rubutu ya zo ya mana shi yake mana continuity ma nasarori fa so gaskiya nasarori kam an sassamu nasarori kam sosai don babban nasarar da muka fara samu da muka fara aikin 'yan unguwanmu sun ji daɗi saboda ba alfahari ba dai duk cikin unguwanmu ba fim ɗin da aka yi aka samu nasara ko in ce ya yi trending ya yawo a unguwar irin fim ɗinmu don gaskiya duk inda ka je unguwar mu unguwar bai ka tambaya duk inda ka tambaya ka ce fim din yaran zamani to gaskiya an san fim ɗin saboda fim din mun shirya mai an samu nasarori ta bangaren wayoyi ma a ta kira ana kun burge ni musamman da aka ga yara ne a cikin aikin to daga wasu garuruwan ma in aka ga yara abin yana burge su sai ka ga sun kira Allah ya kara basira Allah ya waye duk wannan nasarorin muna samu gaskiya sosai don a lokacin da muka fara aikin muka fara ɗorawa season wani kenan wallahi a kullum in ba a kira ni da yawa ba sai an kira ni so goma da yake nan ba waya ta nake ɗora to kaga iya wannan abun ma ina jin daɗin cewa nasara muke samu ƙalubale ba waɗannan ƙalubale ka fuskanta ko kake fuskanta yanzu akwai lokacin da muka je wani wani asibiti za mu ɗauka muna jiran wata jaruma ba ta ƙaraso ba sai a cikin kemis ɗin sai wata take cewa za ta yi sin ɗin aka ce za ta yi sin ɗin muka tambayi su masu kemis ɗin muka ce ba matsala suka ce eh ba matsala mu sata ta sa fesmak ma saboda ka a gane ta muka ce sai ta sa fesmak saboda ba masu a samu matsala ta sa fesmak muka haska ta da yake sun ɗaya ne ma muka yi mata da muka yi mata sun ɗayan nan mun je mun gama editin mun ɗora shi a firimiya a lokacin mun ɗora shi a firimiya sai iyayenta suka kira mu a waya suke ce mana wannan wacce muka haska kan mu sata a cikin mu datse sai muke cewa ai kunji kunji yacce muka yi, ita kuma mun riga mun ɗora suka ce a su dole sai mun dole sai mun cire ta so kaga wannan ma kalubale ne babba muka fuskanta a ciki wanda sai da yasa suka lalata mana aiki yayin da muka je muka sauke na wannan firimiya muka datse wannan fuskar tata muka ɗora baya da haka kuma shi ma wani ƙalubalen da muka ƙara samu akwai lokacin da zamu yi wani aiki mun je irin zamu yi aiki a saman benen nan wani yaro ya hau muna cikin aikin ba mu sani ba ya je ya riƙe fayis ya faɗo don yaron ma wallahi mun yi tunanin ya mutu a lokacin gaba ɗaya dai muka yaron ya suma ya kai su arba'in a lokacin yan layin suka hana mu ɗauka a layin suka ce ba za su bari a mai a layi ba waye da waye suka mace kan mu ƙara zuwa aikin layin saboda abin na ya faru wannan abin ya ɓaɓɓata min rai a aikin sosai duk da dai an ce duk wata nasara tana tare da ƙalubale to ka ji dai ƙalubalen da muka sassamu a aiki. A ƙarshe wani kira za ka yi ga masu bibiyar ka ko kuma 'yan masana'antar Kannywood gaba ɗaya? So gaskiya ina kiran da 'yan masana'antar ta su ƙara zage dantse ba don wani abu ba kamar yanzu kaga wannan maganar da ake ta wannan ɗinta ana yan fim yan iska ne yan fim waye yan fim waye so gaskiya bai kamata a ce yan fim su damu ba saboda ita harkar fim aika kofi ce in ruwa ka zuba za ka sha kazalika in giya ka zuba za ka sha so kuma ba iya harkar fim ne ai akwai gurɓatattun mutane ba kowace sana'a ka je ka duba akwai akwai akwai gurɓatattu akwai wa'anda kuma suke tsakani ga Allah kowace sana'a tana da wannan kalubalen so ina ga dai gaskiya dan an ce wa 'yan fim waye dai bai kamata a ce sun damu ba